Mr. Salihu Alburhan Jos muna addu'a Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu gudumawa sauran jama'a da ake tare a wannan wuri lokaci ba zai bar mu mu maraba kowa ba ɗaya bayan ɗaya muna maraba ga dukkan jama'a da suka haɗu a wannan wuri ba tare da ɓata lokaci ba malam ya ba da umarni za mu gayyato shi Sheikh Musa Salihu Alburhan kai tsaye domin fara gabatar da wannan karantarwa na walima na ɗaya daga cikin ‘ya'yayen wannan ƙungiya ɗan agaji kuma sakataren tsare-tsare ne ko mataimakin sakataren tsare-tsare a cikin kwamitin social media na jihar adamawa abubakar asidik mustapha muna fata allah ya ƙara wannan aure albarka kafin isowar malam zamu gayyaci alhafiz adam abubakar daga gwalan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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم كافرين أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم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 min بتهية من Mubarakatan الله ba طيبة وهي السلام alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da ƙaddarawarsa ya ba mu daman haɗuwa a cikin wannan gari namu mai albarka garin Jimeta, headquarter mulki haka ne ko? na jihar Adamawa a ƙasar Najeriya. Ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya wai ƙamatu sunna ƙungiyar da marigayi Fadilati Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya ya assasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta malam kurakuransa da malaminsa da tauhidi Fadilati Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta musu. Jagororinmu a wannan tafiya tun da kan shugaban majalisar malamai ta ƙasa Fadilati Sheikh Muhammad Saniya Jingir da mataimakansa da majalisar gudanarwa da agaji tun daga ƙasa har zuwa rasa Allah ka saka kuwa da alkhairi yanzu a wannan waje muna tare da shi shugaban majalisar malamai ta wannan jiha ta Adamawa a Sheikh Musa Muhammad Abdullahi shi ma muna tare da kuma daraktan daraktan Asaba da Ladi na ƙasa wanda wannan ya da aka aurar jika ce a gare shi da sauran manyan maluma da kuma su gaban kirjin bikin gaba ɗaya masu midiya wanda yankwantaka ya yi kyau ga su na rututu Allah ya sanya albarka da dai sauran wanda suke da su darakto da sauransu don babu lokaci yau takwas ga watan takwas hijiran fiye halitta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1443 wanda ya daidai da sha 11 ga watan uku miladiyan aihuwan annabi isa ɗan maryamu alaihi salatu wassalam ta shekara 2022 yan wa musulmi mutanen wannan anguwa na sami naka ko to allah ya sa ku kama sunna kuma kun samu sunna wannan ita ce ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ƙungiyar da aka kafa ta a headquarter ƙungiyar da ke garin Jos an kafa ta a 1978 wanda ya kafa wannan kungiya kamar yadda kuka ji shine a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya kafa wannan kungiya ne domin a karantar da musulmi sunna tsantsa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake ba addini ba to a cire shi a cikin addinin musulunci kar a cakuɗa shi Shehu Usman ibn Fodiyo ya zo wannan ƙasa shekara ɗari biyu da wani abu da suka wuce ya samu musulmi a wannan ƙasa Najeriya duk da lokacin babu sunan Najeriya babu sunan Najeriya amma dai wannan yanki na Najeriya da yankin Nijar Shehu Usman ya samu musulunci ya shekara kusan ɗari takwas don musulunci ya zo wannan yanki tun sama da shekara dubu tun zamanin sai na Umar musulunci ya zo wannan yanki na Najeriya wanda shi ukuba ya zo da shi shehu usmanu kuma ya tashi ya samu ana sallah amma bidi'o'i ya samu ake yi sai a samu limami yana yi yana tsafi yana yi yana bori saboda haka aka kira shi mujaddadi yace to in suka mutu suna irin wannan ibada yace wuta za su dole sai an karantar da musulmi tsantsan sunna da in aka yi aure irin wannan a wannan yanki to zama ake yi waɗansu su tube wasu su haɗu su yi tarawa wasu su haɗu su yi tafshirme ya to abinda ake murna a gode ma Allah kuma a zo a saba ma Allah a ciki yace to kaga ana nuna ba za a haifi ‘ya'yan kwarai ba saboda haka ya yi ƙoƙari sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna walima ya fito da waliman ƙarara Allah ya sa wasu masu rabo suka kama daga ciki abinda Shehu Usman ya karantar da malamai a wannan ƙasa wanda almajirinsa Modibbo Adama almajirin Shehu Usmanu bin fodio ne da ya turo shi wannan yanki na Adamawa shi Modibbo Adama risala ya ɗauka ya bashi ya kuma karantar da shi ya ce bayan ya karantar da shi Modibbo Adama hafizin Ƙur'ani ne Modibbo Adama masanin masanin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ne Modibbo Adama masanin fiƙihun musulunci ne su suka yi ta jihadi a wannan ƙasa gaba ɗaya to wannan ita ce bayan sun tafi sai aka samu miyagun malamai 'yan bidi'a suka zo suka rusa duk abin da shehu usman suka karantar mafi yawa suka sa cakuɗa suka jagalgala addini ba a samu lokacin da wani malami zai tashi ya dawa ba sai da aka samu shek abakar mahmud gumi ya zo ya tashi daga ciki abin da aka sa wa musulmi a wannan ƙasa akwai maulidi da yawa mutane ba su fahimta su ɗauka addini ne wani ma kace addini maulidi ba ke sai ta fushi wanda ya fara maulidi sunan shi abdullahi bin maimuna arrafidi alfadimi al-yahudi mutumin Misira ne bai hude ne da turanci ana kiran shi green gori shine wanda ya fara maulidi a karni na biyar ba yahude ne ba musulmi bane? ka je ka bi tarihi ka duba Asufiya sufiya fi kitabi wa sunna ko kuma ka samu ahsanul kalam fi ma ya ta'allaqu bi sunnati wal bid'i kuma ya fara maulidi ne suka rubuta shi suka sa don su jefa guba a cikin musulunci kuma sun ci nasara aka zo aka haɗu aka ɗauki rawa da kiɗa da maza da mata aka cakuɗa da sunan addini har ta kai aka sa ganga aka ce ko wani mutum sunan shi Abdullahi wai shine yake buga ƙirjinsa? yana ajibu du'ana ya Allah ajibu du'ana ya maula Abdul Qadir Jailii mm, mm, mm, wai sai Allah ya ji daɗi sai ya turo masa ganga daga sama ya ce ci gaba da kiɗa sai sa haga idan aka zo maulidi in ba a yi kiɗa ba to daga cikin rukunan maulidi bai bai cika ba kuma gashi Allah ce wa ma'allamnahu shi'ra wa ma'allamnahu shi'ra wa ma bagila, hmm. in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin Allah ce wa ma'allamnahu shi'ra ba mu sanar da annabi waka ba wa ma bagila. waka ma bai dace da annabi ba kwata kwata in huwa shi wannan alqur'ani bai zamo ba illa zikiru sai dai tunatarwa karantarwa wa'azi wa qur'anin kuma abin karantawa ne mubinin bayyanan ne wanda in dai kana da imani ana karanta alqur'ani zaka samu nutsuwa to saboda haka ya ku mutanen wannan anguwa na samu naka kun samu naku sunnan yau sanadin wannan sunna wannan sunna ta walima ta wannan yaro sadiq Allah ya masa albarka da iyayensa amin ku gane da'awa ta kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna gaskiya ake gaya muku in ka mutu kana bid'a ka shiga uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta ya da'a." Allah ya sanya shamaki tsakanin Allah din da aikin dan bid'a ba zai karba ba sai ran da ya batta Nana Aisha ta ce, La ta zaharu bid'atun illa turika mithluha sunna. Bid'a ba ta bayyana a kan mutum ɗaya tak, ko mutum biyu, ko gida, ko anguwa, ko layi, ko ƙasa sai an kori sunna. A wani ƙaulin ta ce, La jali sahibul bid'a fa yamrat kalbuka. Kar ka zauna da ma'abocin bid'a to zuciyarka za ta yi tsatsa har ta samu cuta na bid'an da za ka hallaka. mahiyal bid'a mecece Bidi'a bid'a shine wani abin da mugun malami ya ƙirƙiro ta ƙarƙashin addini Ya sa wanda bai yi karatu bai ɗauka addini ne in ka duba nasihatu ahli zaman na Shehu Usman bin Fodiyo ko kuma hisinil afaham min jiwishil awham na Shehu Usman bin Fodiyo wani daga cikin sahabbai yi sallah subhanallah subhanallah so 33 ake cewa walhamdulillah walhamdulillah so 33 wallahu akbar wallahu akbar so 33 shine 99 sai a cika na 100 da la ilaha illallah zuwa ƙarshe shi kuma iya jin ƙarfi sai ce subhanallah so ɗari walhamdulillah so ɗari wallahu akbar so ɗari muna yi a gurguje ne don ba lokaci Allah yana so ya kai shi aljanna sai ya kwanta bacci sai ya gani a mafarkinsa alkiyama ta tsaya ana ɗiban sahabban annabi ana kai su aljanna da aka zo kansa, ya aka ce koma gefe sai da aka gama sai zo sai mala'ika ce ku ɗaure shi ɗaurin huhun goro ku jefa shi a wuta sai ce me na yi suka ce in kai sallah ya kake yin tasbihinka ya ce ai saboda ina jin ƙarfi ina yin so ɗari ɗari so ɗari uku sai suka ce kai wa annabi gyara shi kuma ba a masa gyara kamar kari kuma bai ɗaukan kari saboda ku jefa shi wuta za a jefa shi wuta sai farka yazo ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya murmushi ce da ka mutu kana haka wuta zaka duk salon da kake da ni to ka duba sannan ka duba nasiyatu ahli zaman in kai sallah zaka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku da zaka ce astaghfirullah so hudu da gangan an wurgo maka sallah ba a karɓe ta ba dan kaiwa annabi gyara shi ko ba ɗaukan gyara ka masa ƙari bai ɗaukan ƙari to ya ku mutanen wayannan anguwa 'yan uwa ku fahimci wannan dawa ta jama'atu idatul bid'a wai qamatin sunna shine ake karantarwa ba wai kin annabi muke ba mu muka fi kowa son annabi sallallahu alaihi wasallama domin son annabi shine kai abin da aka yi annabi bai rawa ba bai ce a yi rawa ba sabai ba su yi rawa ba hasali ma yarinya ta dauki kwano tana buga kwankwan da sai sayyidina Umar ya zo da ta gaishe ta ruga da gudu annabi ya ce duk inda Umar yake babu shedan domin kida aiki shedan ne ina fata a fahimci wannan bayan wannan walima muka zo kun ga daga cikin alamomin tashin alkiyama shine yara matasa su kauce ma addini sai sa wannan kungiya Allah ji kan Sheikh Ismail Idris in muka dubo innan yara ga su sai mu san bayan mu insha Allah yana da kyau wasu irin su suna ga su matasa wasu sun gama jami'a wasu suna yi wasu suna aiki manya-manya suka haɗa kansu akan sunna ga su nan na ga wani yanzu daga azare wani ya zo daga gombe wani ya zo daga ina ne ga su duk da gurare daban-daban suka zo suka taho suka haɗa kansu to akwai kuma irin su wadda da yanzu an yi cashewa za a yi akwai ƙauyawa dai akwai hausawa dai akwai fulani dai a wannan daidai ɗin da ake yi wata ba ta taɓa zina ba sai a walima, sai a sai a bikin wani ba walima ba bikin wani to ya zama na aure a ce an yi zina ka gode ma Allah ko ka saba masa to tunda ka saba ma Allah kuma za ka gamu da Allah Allah kuma ba zai kyale ka ba saboda haka aure sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama shigo majalisar malamai ta jihar Adamawa ka cancanci yabo wannan ba dan muna ganin idan ka ba kai koyi da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kai koyi da sunnan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Darda abu darda darda'un nan ƴarsa ce sunansa uwaimir lokacin da darda'u ta isa aure akwai mu'awiya mu'awiya surikin annabi sallallahu alaihi sallama ne amma shi khalifa ne shugaba ne kamar matsayin buhari da ɗansa da ƴarsa sun haɗu a halka na alkur'ani sai ɗan shugaban ƙasa ya ga ƴar uwaimir shine abu darda ya ga ita darda'un sai ce yana santa. ta ya gaya wa mahaifinsa mahaifinsa ya zo ya samu uwaimir shine abu darda ya ce ɗana ya ga ɗanka a makarantar karatun alkur'ani saboda haka ya aiko ni in zo in tambaya masa auren yarka sai ce ranka daidai shugaban ƙasa khalifa ya ce ya ba zan baka ba ya ce amma ba wai ni ba na son ka bane hasali ma kai jikan kai kai surkin annabi sallallahu alaihi wasallama ne domin akwai ramla ummu masakin yar uwarsa ce matar annabi sallallahu alaihi wasallama ne yar abu safiyan ne wasa ce saboda haka ya ce ba wai ba na son ka ba ne bayan ya tafi bamu da lokaci sai ce darda'u fito sai ta fito ya ce kin ga shugaban ƙasa khalifa ya zo ya ce to wajen ya turo wajen ki aka turo shi ɗansa ya zo nema mu aure ya ce dardawu ina son ki kuma na miki tarbiyya ki har kin haddace alƙur'ani kin san wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba na so in kai ki gidan mulki ba wai dan mulki ba kyau ba ki ji daɗi ki hau gidan sama ki sha iska ki manta da addinin nan har ki saba ma Allah ki mutu ki faɗa wani hali ina so ni da ke mu zauna aljanna ta ce baba duk wanda ka bani na amince sai ɗauko daga cikin ɗalibansa sai ya bata to kaga malam ka yi koyi da wannan malam ya yi koyi da sa'idu bin usayyib akirul mutakaddimin an haife shi a zamanin sayyidina Umar din yayi karatu a gunna na Aisha daga cikin kalifofi Harun rashid ko wannan ya zo zamanin sa da suka yi yazo ya same shi yace ce ɗana ya ga ‘yarka a makarantar haddan alkur'ani yace ce yana son ‘yarka saboda haka ya aiko ni yace ce ranka daidai ba zan baka ba ya ce don bana son kai yana gidan mulki ba wai don na rena ka ba kai khalifa ne kuma cikin shugabancin da aka yi a zamanin annabi sala zuwa sabai zuwa tabi'ai zuwa mu ya ce kana ɗaya daga cikin masu adalci amma ne ni ba zan ba ɗanka ba ya ce ba na so kai yana gidan duniya domin ita duniya muguwa ce ba kowa ke samu ya tsira ba yanzu wani yana nan rama ce ta ubangiji da iya ɗan miliyan goma da iya can gidan tsiya hana shi da aka yi sai ya zama mai bin addini rama ce ka duba jami'ar ulum wal hikam Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mutane ga yadda suke wani nakan hana shi kuɗi don in bashi rahama in na bashi duniyanci zai yi wani kuma nakan bashi kuɗin dan yayi addini in na hana ya talauci ya dame kuma sai ya kafirci wani nakan bashi lafiya tsantsa dan ya tsaya yi ma addini aiki yace wani na bashi lafiyan tsaya zai yin kama shi in ya rinka duba ya ga bai da lafiya zai to duniyar ma kwana wuce gwar ka tsaya kai addini haka Allah ke raba mutane saboda haka Sa'idu bin Musayyib ya hana wannan ɗan shugaban kasa daga cikin ɗalibansa a makarantar zaure ya dubi wani ya bashi ya aura masa aka kuma yi aure ya tashi zai tafi makarantar ce ina za ka yace makaranta me za ka yace karatu na mahaifinki da yake mana tace duk littafin da mahaifina yake maka ka zauna ni zan maka to malam gaskiya mun ji daɗin wannan aure da kai da ka haɗa a matsayinka na shugaban majalisar malamai in ba dan addini ba wannan yaro ba zai iya shiga ya duba gidanka ya ce na son aure ba to amma mu malamanmu kullum iyayenmu ne suna son mu suna ƙaunan mu suna girmama mu saboda haka malam mun gode Allah ya maka albarka Allah ya ma zuriya albarka ya ku ƴan uwa musulmi Allah ce wa anki hul ayama minkum wasalihin wa hul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum na'am in yakunu fuqara ayughnihimullahu min faduli. Hmm. wallahu wasi'un alim wa anki hul ayama Allah ce ku auri ku aurar da gwagware minkum daga cikinku na da kuma na kwarai min ibadikum daga bayinku ku aurar da su ku musu aure haka ne ko wa ima'ikum da kuma ku yangunku in ya kunu fukara in kuna gani su talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga falalansa in kuka tashi aure matasa duk in kuna jin kasidi na ina ga muku ku bi addini ba hana ka auren mai kyau ba amma ya zama tana da addini amma kuma ka san mace in ta cika kyau ba ta cika zaman aure ba wannan ɗabi'a ce na mata Wani ɗabi'a su ce in baka yadda ba ka je ka duba tafsiri imamul qurdabi ko ka duba tafsiri imamu ibnu kasir ka je ka duba cikin suratu bakara ka je ka ga wani mutum da shi da matarsa a zamanin annabi musa talauci ya dame shi sahabi ne annabi musa ce kai haƙuri ita duniya ba kowa allah ke bashi sha ba ya maza ma annabi musa annabi musa ya addu'a ya ce allah wannan sahabi nawa ka taimake shi domin yana da addini ya Allah kuma ya dame ni Allah ya ce ka gaya masa ya Musa na bashi addu'o'i guda uku duk abin da ya roƙa Allah ce zan bashi sai dan ya roƙi kada ya mutu wannan ko ba zai yi ba yanzu ya roƙa ce zama annabi za a bashi ya zama manzo za a bashi ya zama duk duniya ba mai kuɗin sa za a bashi ya zama sarki za a bashi da ya zo ya samu matarsa sai ce malama tace na amuwar uwar ƴaƴansa sai ce Allah bani addu'a uku ya ce mai gida ka bani ɗaya sai ce na baki ta ce to ka roƙan mun Allah ya sa in fi kowa kyau a wannan zamani ya ce Allah ka sa mata na tafi kowa yana kyau sai jibril ya mata haka sai canja ta saura addu'a biyu ta ɗauki madubi ta kalla ta ganta ras kyakkyawa sai ta gudu ta bashi kafin ya ankara sai ya ji ta a fadar shugaban ƙasa fir'auna tana ta tsiyatta da ita da da ministocin fir'auna mu mace kenan duk yanan yara da ga suna shirin fim dan wannan haske haske shi yake jin su ta ce karka mun iskanci dubunka na jira in ka sake yau za a biyo ai dan ken ne yake jinta bata san duniya ba sai ta je mazan suka mata gwalo dan abin da suka nema a jikin da suka samu sai su watsar da ita ta zo kuma ta rasa yadda za ta yi wadda ta fito tana cewa mazan da suka sake su Allah tsine musu albarka haka suke faɗa in kuna duba abin ai za ku gani ta ce ga su kyawawa amma maza sun sake su mazan da suka sake su Allah tsine musu to ai ken ne ya ruɗe ki kika ki zaman aure kika ki haƙuri shi kuma mijin ya ga ba zai iya zama da yar iska ba isa kai kika zo kuma kina tiktok saboda haka da ta ga ta kyau sai ran maza ya ɓaci saura addu'a biyu sai ce me kon ya ce Allah ya bashi sarauta ko mulki sai bashira bace sai ce Allah ka mai da ita karya an ce tana kwance da wani ministan fir'auna ko sai ta zama karya ya tashi da gudu security suka bi ta da makamai da kyar tasha. sai ta dawo gidan uban ƴaƴanta ta kwanta ƴaƴa kuma sai kuka baba in sun fita ana ce ma uwarsu karya saura addu'a da in yazo ya ga ta zama karya ga ƴaƴa na kuka saura addu'a da sai ce Allah ka da ita inda take da sai ta dawo addu'a kudu uku duk ya kare a kanta wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in kuka tashi aure ku bi addini ku bi addini da tarbiya da gida da shi ake samun zuriya tayyiba ana gadon hauka ana gadon saɓo ta gun aure idan gidan su yarinya akwai masu saɓo, sai ka aifi ɗa ɓarawo annabi da ya faɗa yace hayyaru li nudfikum fa innal irqa Sasun. ku nemi inda za ku zuba ruwan maniyin ku domin jijiya iya naso. so duk abin da yake gidan su yarinya in kai aure sai ka samu a gidanka sai ka samu addinin yarinya ake bi a yi aure ba kyanta ba ku ga kunan matasa yawancin ku ba ku yi aure ba ko za ku ƙara sai Allah ce wa salihina min ibadikum in yakunu fuqara kuna gani babanta talaka ne to ko ai ba za ta to wannan wannan ka je ka aure su su ta damun ka ka zo in ka in ka auno shinkafa ta kwashe ta kai in ka siyo doya ta kwashe ka gode da take kwashe ta kai gidansu ba ba daga gidansu ke ɗauka ta kawo maka ba ai ka ci nasara da kake bayarwa yadul uliya khairun min yadis sufla hannun sama yafi na ƙasa na sama shike bayarwa na ƙasa shike karba saboda haka aure in ji malaman hadisi suka ce sanadi ne na arziki in ya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi yanzu wannan yarinya da aka daura aure yau dukkan arzikinta gaba daya har ta mutu Allah ya sa ma Jibrilu ya je taskan Sheikh Musa Abdullahi shugaban majalisar ma na Adawawa Jibrilu ya je taskansa da aka bashi na arziki an kwaso nata gaba daya an zuba a aljihun sadiq daga yau din nan an kwashe yana ana ɗauko ta daga gidan ana ciro arzikin daga ciki abinda zai ci da ita abinda zai ce yau an ciro shi ka je ka duba masu atu shamila fi alaqatir rajul bi mar'atin duk arzikin gaba ɗaya abinda za ci a duniya an tattaro shi an buɗe aljihun sadiq an sa an riga an sa mata yadda aka ɗauko ta aka ɗauko aka ɗauko arzikinta aka sa sannan duk abin da ya sa mata na tarbiyya da shi za ta mutu ko ya rasu Allah ya sauke ba za mu faɗi ɗayan ba ko ya rasu ba za ta rabu da wannan ba duk abin da ya sa mata yau sai sa sunna ne in aka yi wannan aure yau ɗin nan in zai shiga ya je da madara malaman asar na yanzu suka ce ya je da madara in babu madaran saniya ya je da madaran nido in zai shiga ɗaki ya shiga ran da zai fara taɓa jikinta ya ɗauki hannunsa na dama ya kama goshinta ya gode ma Allah ya ce Allah mai ni as'aluka min khairi ha wa khairi ma jabalta ha alai wa a'udhu bika min sharri ha wa sharri ma jabalta ha alai ya Allah ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da aka halitta ta akai ina neman tsarin ka daga sharri daga sharri da aka halitta ta akai duk dan adam iya da sharri yana da alkhairi sannan ku yi na su yi alwala su yi raka'a biyu su yi nafila ka duba tufatul arus na kowane malami su gode ma Allah wannan nafila da za su yi raka'a biyu daga wannan lokaci in ya bata madaran in ta kurba haka manzo Allah ya mana na Aisha lokacin da Nana Asma'u ta kawo ta yadda ce ta girme ta da shekara 19 ko 18 sai manzo Allah ya kawo madaran shanu yace mana na Aisha kurba sai ta kurba sai ce nana Asma'u ta tace ina roƙonka ya Rasulullah zan barka da matanka ka sha ni in sha bakinka sai manzo Allah ya murmushi ya sha sannan ya ba na Asma'u ta sha yarna na Aisha baban su ɗaya da shine sai na Abubakar amma babu su ba ɗaya ba wannan madaran da ka ba ta sha yau can za ga ta ce ina zuwa ko zuwa anjima sai ta tafi bayan gida duk abin da ta ɗauko tun daga ranar da ta balaga zuwa yau za ta zubar da shi kaf in ka ganta da shari kai ka sa mata kuma in ya sa mata ba ta ba zai rabu da ita ba har tashin kyama wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk matansa zawarawa ne banda al da ɗayan cewa ya auri ‘yan mata biyar hadisi bai inganta ba, da'ifin jiddan. Amma dai ‘yan mata biyu ya aure su, ya auri ɗaya ba zawara, ya shiga, ya je zai taɓa ta ce, a'udhu billahi ya ce a baki da tarbiyya, da ki baban ke miki tarbiyya sai isa ke ta. Ɗayan kuma ya zo sai ta zo mishi da hijab ta lullube jikinta da niƙabi, ashe tana da ciwo na kuturta a jikinta. ya zo ya tube gaba ɗaya jikinta sai ga kuturta ce saja miki tafi gidanku babanki bai nuna min kina da kuturta ba wannan bai kwanciyar aure da su ba ba a kiran su matan annabi ka duba jila'ul afham fi salati wassalam ala kairil anami na ibnu qayyimul juti saboda haka wa'annan yan mata manzo Allah sallallahu bai taba auren wasu yan mata ba sai na na Aisha ita ce kwanta da ita ya aure ta shekarar ta tara ya aure ta shekarar ta bakwai a makka ta tare a madina ta tara sun yi zaman aure shekara tara allah yi masa rasuwa ta sha takwas ba rasuwansa ta shekara arba'in amma duk matansa zawarawa ne amma kuma bai taɓa faɗa da bakinsa ya ce ka auri ba zawara ba don me don abu kaman haka duk irin maganar da aka saba bazawara auren bazawara halan ne ni ma na aura yawa na so ka fahimce ni amma dai duk irin abin da mijinta na farko ya sa mata wallahi da shi za ta mutu wallahi ba da ya sai cire shi da komai da magana da cin abinci da kwanciya da komai wannan bambancinta da budurwa kenan wanda annabi ya ce ita tardabil qalbi tana da da kadan duk irin abin da ka saban mata da shi da shi za ta bike da magana ka saban mata da surutu rashin magana wani kalan abinci wani irin abu duk abin da ka ɗora ta akai za ta wuce saboda haka bambancin auren budurwa da bazawara saboda haka ana auren mai addini ne domin a samu ‘ya'ya salihai in ya kunu fukara yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su in ka tashi auren yarinya bi addini ke kika tashi aurensa bi addininsa kar ki ce ai to yana karatu ma yaushe ya gama ko ya gama karatun bai samu aiki ba Allah ne mai bada aiki eh wani ya mun tambaya daga wannan jiha can ya ce aka nokala na miyari har ya kai sadaki suka dawo masa da shi ana gaya mar akwai wani to kar in kira wajen su gane ma'aikatan sai samu aiki kullun waya babanta waya babarta waya ita ma waya ya ce maka rokala na ce to ai ba kai suke so ba matsayin suke so tunda da an ka maka ka, ai baban ya sani baba ta sani in ya kira yarinyar ma sai ta ki dauka amma yanzu ya ce sai mar waya ta test wai kada ya manta da alƙawari. na ko ba ta daukan wayansa kaga addini ake bi a yi aure ina fata an gane don menene Allah ce alkhabisatu الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم in ka bi kyanta baka bi addininta ba in kika bi kuɗin shi baki bi addininsa ba baka bi gida ba baka bi tarbiyya ba ka je ka auri inna rididi to alkabisatu lil kabisin rubabbu gurbatattun mata na ruɓaɓu gurɓatattun maza ne dama haka suke ka san ta bata da kamun kai ka ganta anan ta hau mashin ta hau keke nafin ita ce numan ita ce damsa ita ce gurore ita ce fufure ita kadai tana yawo ba tare da wani muharraminta ba kuma ka je ka aure ta sai ta baka dan banza ko ka gane ko baka gane ba haka karatun yake addini ake bi addini ake bi lokacin da aka zo a kungiyar jama'ati za ta biya wai kamatu suna a shekara kaman sha biyar sai aka zo aka ce da jama'atu na nasirin islam da bangaren izala da kuma izala namu headquarter jos aka zo a jama'atu ni ina gun aka zo aka ce yanzu ya kamata a yi ittifaki in za a yi aure a rinka gwajin nan da ake yi tana da esko bata da shi wanda ya fara magana shine sakataren jama'atu na ƙasa yanzu dr khalil aliyu dan jos ne shi ya tashi ya muhadarar sai ka hujjoji na biyu shine Dr. Alhassan Sa'id Allah ji kansa bangaren Izalabi ya kawo nasa na uku na karshe shine a shek Sa'idu Hassan Jingir mufti Allah kara masa lafiya jiya na je na same shi har cikin ɗaki na ce aka lawu zan zo walima a Jimeta yar shugaban majalisar malamai ta jihar Adamawa za a ɗaura aurensa yau za mu yi walima Yace ce mun yi waya da shi kuma ka masa addu'a ka ce ina addu'a Allah ya masa albarka kuma na gaya wa malam saƙon da shek sai ya jingire ya zo ya ce a annabi ya ce zannu bil na khair ya ce in yarinya ubanta ya sake ta tana yawo ka ganta a can angon aji sake magana sai ce ka ganta a terminus ka ganta a gada biyu ka ganta a laranto ka ganta a farar gada ya ce to haka za ba laifi a bincike ta dan ubanta bai tsare ta ba ya ce amma yarinyar da babanta ya tsare ta daga makaranta sai gida ku ce a gwada ta ya ce wannan ba ku yi adalci addini ba wannan shine sanadin da Jos ba a kawo takarda in za a yi aure haka yake kamar yarinya mai tambada mai yawo ta saba yawo kaje ka auro ta to Allah ya ce alkabisatu lilkabisina sai me walkabisatu rubabbu walkabisuna rubabbun maza lilkabisat na rubabbun mata ne wa tayyibatu tsarkakan mata lil tayyibin na tsarkakan maza ne wa na tsarkakan maza li tayyibati na tsarkakan mata ne ula'ika irin waɗannan tsarkakan mubarra'una sun barranta min ma gabin da ake faɗi lahum makfiratu suna da gafara haka ne wa rizqun da arziki Allah zai kawo musu karimun mai daraja karuba tafsirin marragi wajen maganar zina cikin suratul nur lokacin da sahabbai suka hijira daga makka zuwa madina suka ce to tunda wani dan mai kuɗi ne a makka baban sai tuba ya tsirara aihuwar mahaifiyarsa ya kwace kayan fatan akuya da ko na rago isamu ya daura a jikinsa aka yanka ya je madina sai kai suka samu anguwan karuwai suna da kuɗi sai karuwan suka ce to su ma sun musulunta sai suka ce to mu je mu aure su ta ci Allah ya saukar da aya azani Allah ya ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala al mu'minin Allah ya ce azani mazinaci namiji haka ne la yankihu baya aure illa zaniyatan sai dai mazinaciya yar uwarsa wa zani aw mushrikatun ko mushrika mai hada Allah da wani wa zaniyatu mazinaciya mace ki yankiha ba mai aurenta illa zanin sai dai mazinaci namiji au mushrik ko mushriki mai hada Allah da wani in ka duba tafsiri Imam al-Qurtubi cikin suratul Nur wannan sahabi alqama ai yazo zai yi aure yazo zai aure wata mata mazinaciya ce kuma ta tuba manzala ce kakka aure ta ta tuba ba manzala ce kakka aure ta ta tuba za ta shiga aljanna don menene muna so ku matasa ku gane wannan karatu za ta shiga aljanna in mace ta yi zina so ɗaya ta tuba za ta shiga aljanna amma sai ta haifi shege domin budurwa jikinta a ɗaɗɗaure yake duk budurwa ba ta samun ruwan nono ko jikinta ya rawa sai manin namiji ya shiga jikinta idan ta je ta yi zina da arne ko da fasiki ya duba mata maniyin haram a jikinta wannan za ta samu ruwan nono wallahi sun matallahi, in ta tuba za ta shiga aljanna ko ba ta taɓa zina ba kuma daga wannan ranar ta zo ta yi aure duk 'ya'yan na uban ne amma nonon haram za su sha cikin 'ya'yanta sai ta aifi shege sai ta aifi mai shirin fim sai ta haifi mai tara gashi kamar gidan angulu sai ta haifi mai sabule wando sai ta haifi wallahi sai ta haifa sai ta haifi ɗan rawa domin sun sha nonon haram ka duba cikin risala ka gani ba sai an maka nisa ba babu nikahi saboda haka annabi ya hana shi in kun tashi aure ku bi addini ya ku matasa lokacin ku ne kar ku bi inna rididi kuka ce za ku bi kyau ba addini ba ko za ku bi gida ba addini ba za ku je ku jawo kanku damuwan da ba za ku iya ɗauka ba kuma ku shiga damuwan da ba za ku sake fita ba Allah ka tsare mu to lokaci ne eh to alhamdulillah saboda haka yan wa musulmi daga ƙarshe ya kamata mu ƙara jin tsoron Allah mai tarbiyyar ƴaƴanmu ƴaƴa amana ne Allah zai tambaye ka ƴaƴanka da ya baka saboda haka in ka samu ‘ya'ya ka tsaya ka yi musu tarbiyya Allah zai tambaye ka Allah ce ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce abin da ake so ga uba ya tarbiyyan ɗansa Allah ce ya yi lazina mun يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى To, ‘yan uwa musulmi wayannan ayoyi guda biyu, duk an san su, bari mu fassara ɗayan saboda ba lokaci. Allah ce wa muru halaka bi salati ka umarci iyalanka da sallah suwa iyalanka matanka da ƴaƴanka na cikinka su ne baka ba su zakka ahalik baka ba su zakka matarka ba za ka ba ta zakka ba ɗanka ba za ka ba shi zakka ba ƴarka ba za ka ba ta zakka ba babanka ba za ka ba shi babarka ba za ka ba ta zakka ba babanka ba za ka ba shi zakka ba in ban da wannan kowa za ka ba shi zakka wa muru ahalaka bis salati umarci iyalanka da sallah in aka samu sallah komai yayu tarbiya ya shigo sallah ce wastabir alaiha kai hakuri akai akwai aiki cikin umurtan yaro malaman tarbiya suka ce abu uku da yake so ga uba na farko ka bashi halal karka ci da shi haram ka bata halal karka ci da ita halal haram in ka ci da yarka haram ko ka ci da ɗanka haram sai ya bi 'dan. na biyu kai iya ƙoƙarinka duk wata rashin tarbiyya da za a samu kada ya fito ta wajenka ka je ka siyo satellite ka sa musu a gida su kamo arewa 24 gidan yahudawa su rinka ganin fina-finan banza da soyayya su rinka ganin fim ɗin indiya su rinka ganin fim ɗin banza kai ka ba da guduma daga wajenka na biyu ka tsare wannan na uku ya ce ka ɗau nauyin abincinsu kar ka basu da yunwa mace ba ta iya juran yunwa ballantana namiji bai iya jure yunwa ballantana mace tana da mahaifa saboda mahaifanta ba ta iya jure yunwa in ka ɗau wannan uku uba malaman tarbiyya suka ce na hudu kuma kar yi zina in ka tsara wannan ka ba su halal baka kawo musu sharri ta wajen ka ba ka ɗau abincin su ta wajen lalle kana ba su abinci sannan baka zina Allah zai tsare maka su sauran Allah zai bika amma in ya zama nan zaka ba su haram wallahi sun lalace in ya zama da zaka siyo da kanka ka kawo gida a layin zana sakataren majalisar malamai na ƙaramar hukumar Jos ta Arewa ga su malam na sun san shi na yi muhadara a layin zana a Jos ya ce malam kaga gidan nan na ce eh, ya ce to mai gidan ya zo ya same ni ya ce shi kan ya hallaka ya ce me faru ya ji ya sayo kaset ɗin fim ɗin batsa sai sa a cikin falon falonsa yana kallo dare ya yi aka ɗauke wuta da gari ya waye ya shirya ya bar falon sai ita fi. Yassa budurwa ta da daga sakandiri da ta zo kawai an kawo ta sai ta buɗe tana buɗe ta ga fim ɗin ce ana zina sai ta samu filo kawai ta zauna ta kwanta a three seater tana ta kallo kannanta kowa zo ya gani sai ya zauna har da ƙananan 'ya'ya wanda aka yaye suka zo suna ta kallo bayan isha'i ya dawo akwai ɗansa yayayye na kira maka dan ka san an yi da nuna min gidan ce me wannan gidan to yanzu ka ji gidansa sai kai kuka da hawayenka yadda yayan suke sai dan ya zo ya ce baba baba sa mana kasa din da anti ta sa dazu ya ce wani irin kasa da ya ce wanda ake wasa da duwawu uba ne bai kawo nan da kansa a gida ya ce zai zargin yara sun lalace wa amuru halaka bis salati wasabir alaiha sai kai hakuri da tarbiya akwai wahala wayannan yara tarbiya suka samu da ba samu tarbiya ba da iyayensu ba su sai tar ba samu ba su yi hakuri musu tarbiya wala da ba zo nan ba wala da ba zo ba Irin su irin su yanzu suna gidan karuwai wasu suna gidan shaye-shaye wasu suna gidan sata wasu suna gidan barna amma sun samu tarbiyya sun biyo kilomita dubu ɗaruruwa sun zo gun abokinsu saboda aikin addini Wa muru a halaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa Allah ta mu za mu tambaye ka arziki ba arziki Allah ne yake bayarwa ko da arzikin sa yake zuwa karka ce yana yaro je ka nemo kuɗi a ɗora shi akan addini in ka ɗora shi a addini kuɗin zai zo daga baya amma ka ce nemo kuɗi baka ba shi addini ba to zai hallaka sai Allah ce la nas'aluka rizq ba mu tambaye ka arziki ba na rizqo mu za mu azurta ka da kai da dan duk mu za mu azurta ka ba shi tarbiya ba shi addini kar ka ce je kiyo talla in ka ba ta talla ka ba ta certificate ɗin zina in mata tarbiya ka ajiye ta Allah zai turo mata miji salihi ya aure ta ta samu arziki ta wajen na rizq wal aqibatu Allah ce ƙarshen al'amura na mai tsoron Allah ne ita ga mutum ya kyakkyawan ƙarshe an ce madalla to sai ji tsoron Allah saboda kan kaga an samu dan kwarai an ce Allah masa albarka sai an samu tarbiyya kaga an samu yar kwarai sai an samu tarbiyya saboda haka tarbiyya ake bi ba kabila ba ba yare ba wani ya zo ya samu Sa'idu bin Musayyib baki ne kaman mu ran sabace yana kuka cikin bakin ciki Sa'idu bin Musayyib ya ce masa me damuwarka sai ce na ka ganka baki kana damuwa wai an ce babu annabi baki yace to zauna yace mihija ka san shi yace a a yace shine wanda ya fara shahada a yakin badar yace baki ne yace sahabin annabi ne yace shi ya fara shahada a yakin badar yace ka ji wannan yace yace bilal mai kiran sallan annabi sallallahu alaihi wasallam yace baki ne sai bilal ya shiga aljanna sannan abubakar yi ya shiga idan manzo Allah ya shiga aljanna Bilal shike bin sa sannan Abubakar ba Bilal yace baki ne yace Luqmanul hikima Allah ya bada labarin sa a cikin Alqur'ani yace baki ne yace ba baki ne damuwa ba mummunan gida ne damuwa saboda haka kasancewanka balarabe in baka bi Allah ba sai ka shiga wuta ina fata an gane mu fahimci wannan karatu ba gida bane a addini ake bi to Allah ka taimake mu saboda haka yan wa musulmi lokaci ya riga yayi akwai wasu littafai da muka zo da su na tarbiyya na ɗaya sunan shi matsayin aure da hakkin ma'aurata da na ƴaƴa. menene auren kafin kai ko kuma bayan kayi me hakkin matanka akan ka? me haƙƙin ka akan matanka me hakkin ƴaƴanka ɗayan kuma matsayin zuwa kasuwa ga mata a musulunci da yadda za ta mallaki mijinta ba ita je gun boka ba wani mai littafi baina sa'il wal ya rubuta wasu yoyi guda talatin, sai na fassara da Hausa Ya ce in mace ta tsere wannan za ta mallaki mijinta ba ta je gun boka ba karki kaza karki kaza na uku kuma hukuncin saki da idda da kuma takaba da yawa maza suna saki wallahi ina zuwa a nan tambayoyin da aka mun na saki sai ka riƙe baki da wayan nan na buɗe tambayi ina zuwa nan ma wani da yi in aka baka tambaya ɗari akalla ya ka zamu casa'in wani sai ya sake ta kuma su kwanta kaga su haifi yayan zina mm. dole ka aiho da mai dukan ka Allah ka tsare mu Allah ka dora mu a daidai abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa abinda muka na kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sanya mu wannan aure albarka Malam Sadiq ina maka wasiya ina maka wa'azi ita bace ba a mata ƙarya don gida mai rike shi Allah ne yawwa ta samu tarbiyya na gaya maka duk abin da ka ɗora ta a kai da shi za ta tashi kuma ba a mata rowa in ka mata rowa sai ta maka rowa ko na dariya za za ta maka kada ka zo yanzu ka sayo kwai kiret ɗaya ka ce fa su duka in an kawo kiret ɗin kwai ka ce fa su duka ko yau da gobe a ba wa mace wannan mace ɗabi'a ta kamar na godiya ne macen jaka yanzu in ka samo godiya za ka ba ta ruwa yau ya ka sa mata suga kai sati kana sawa ran kwana takwas in baka za suga ba wallahi dai ta mutu to haka mace take abinda ka ɗora ta shi za ta fi sannan kar ka samu da cewa je ki anguwa ta ce za ni ka ce je ki kullum a sahe sai ta fita so bakwai akwai lokacin da za ku haihu ka hana ta taki irin sakin da ake yanzu ce in kin fita akan auren ki kuma sai ta fita kuma auren nata ya tafi kuma yazo i zauna da ita wani can ba a nan ba su ringa aihuwan ƴaƴan manza duk su fita mutane su ne ƴan kalare su ne ƴan sara suka su ne ƴan kidnapping su ne ƴan boko haram dan ƴaƴan zina ne gaba ɗaya ina fata an gani saboda ka ba mace ƙarya domin gida mai rike shi Allah ne kuma karka mata ruwa, ran da ka samu ko kan saniya ka siyo ran da baka samu ba a sa wake haka rayuwa ke wukar fawa ce kuma ka zama mai tsafta dama kai mai tsafta ne ka ƙara mace tana son tsafta ka duba fannin ta'amul baina zaujeni ita mace in ta ji turare ko ba ta yi aure ba sai ta tuno amarci ballantana mace tana son turare annabi ya ce cikin abin da Allah ce in so shi a duniya akwai turare akwai aure saboda haka ka rinka wanka kuma ka rinka samo brush manzo Allah duk inda yake iya da abu uku kamar yadda fulani suke da shi da suna ga sun waye ne suka bari kuma kauyanci ne duk inda annabi yake iya da magogi amma ba tafiya yake yana yi irin na kazamai ba inda ya zauna sai tiro magoginsa ya dan goga ya goga ya tofar Nana Aisha ce in ya shigo gida in ya sallama baya mana magana sai ya je bayan gidansa ya yi magogi duk inda manzo Allah yake da magogi aljihunsa na biyu duk da manzo Allah yake iyawo da kum iya da gashi a kansa dan gashin sa yana taba kafadarsa yana kuma da gashi yana gyarawa ba ka bar shi kazami ba in ka tara to ka fece shi sanan duk inda manzo Allah yake iya da madubi a sa ka duba tufatul arus ruwan imamul bukhari ka gani in ya dan samu gefe zai ciro madubi ya haka ya kalla ya dan gyaggyara fuskar sa ya share ya wanke kar ka bar fuskarsa da kwantsa mace ba ta son kazanta in ka zama kazami sai ta ne sai ta nemi wani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi mun saurari wannan gagarumin wa'azi na walima wannan aure mai albarka daga bakin babban malaminmu ɗaya daga cikin manyan malaman mu na ƙasa baki ɗaya a Sheikh Musa Salihu Al-Burhan. Muna addu'a Allah ya saka malam da alkhairi. Allah ya sa a mizani wannan taro ya yi albarka matuƙa sosai. Muna fata Allah ya ƙara mana gudunmawa. To lura da lokaci ya riga ya tafi